Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina Tasadu Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau talata 31 eh, ga watan Janairu shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne da muka faro ne game da shin wake da alhakin ɗaukar nauyin ilimin firamare da sakandare a Najeriya. Muna ƙoƙarin gano waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen kashe kuɗaɗen tafiyar da ilimin matakin firamare da sakandare a jihohin Najeriya. Ya kamata abubuwan nan guda hudu su zo su za su ɗauki ilimi. Iyaye, malamai sai ita gwamnatin ko ba haka ba da ita hukumar ilimi da su wannan international donors ɗin nan to da ake so a nan ya kamata kowa ya zo ya sa karfin shi a garol ɗin da yake buga duniya ta san garol ɗin da iyaye suka buga garol ɗin da gwamnatin jiha ta buga garol ɗin da gwamnatin karamar hukuma ta yi ga rol ɗin da gwamnatin tarayya ta yi ga kuma rol ɗin da ita majalisar kinkin duniya take yi akwai amsoshinku na tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. Ku dai kawai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa. a shafin namu na facebook da twitter mun tambaye ku cewa ta yaya ya kamata masu ruwa da tsaki su ƙara himma wajen tallafawa bangaren samarwa ko kuma kashe kudade na tafiyar da harkokin ilimin firamare da sakandare musamman a kasashen mu masu tasowa That one farko daga Bilyaminu Ma'aza 'yan mama ya ce yau da gobe wannan maudu'i naku yana da matukar mahimmanci duba da yadda harkokin ilimi musamman ma daga matakin firamare zuwa secondary ke kara taɓarɓarewa kuma zai taimaka kwarai da gaske idan masu ruwa da tsaki suka sanya 'ya'yansu na cikinsu a cikin makarantun gwamnati domin ko su ne waɗanda Allah ya ɗora ma nauyin yin hakan amma kasantuwar cewa babu waɗanda suka jibanci su a ciki shi yasa suke nuna halin ko in kula Allah dai ya kyauta. Sai ga zali Muhammad ADC Juni ya ce yau da gobe tabbas sai mun kau da kwaɗayi son kai da neman abin duniya ido rufe. Mu ɗauka cewa kuɗaɗen da gwamnati ke samarwa kuɗin jama'a ne ana samar da su ne don a taimaki yara mu su samu ilimi ingantacce amma kash yanzu ba haka abin yake ba misali wallahi a makarantar da nake koyarwa har faɗa mukan yi da shugaban makarantar saboda dai na faɗi cewa ba mu san inda ake kashe kuɗaɗen da makarantar ke samun ba a kowane lokaci wanda wannan shine silar da yasa aka ɗauke ni a makarantar. Sai Ibrahim Mu'azu Hamada Bakanewa ya ce salam yau da gobe ni dai wallahi idan za a nemi shawara ta sai in ce ya kamata a dinga ziyarar wuraren da wannan matsala ta yi kamari tare da tuntubar waɗanda abin ya shafa domin masu iya magana sun ce sai fa da ɗan gari kana za a ci gari da fatan Allah ya kawo mana ɗaukin wannan matsala amin. sai muhammad bello salihu ya ce salam yau da gobe ni dai ana wa gani ko ɗanka na makarantar kuɗi ko bai na kuɗi masu faɗa a ji da gwamnati da 'yan kasuwa su dinga ziyartar makarantu domin duba abubuwan da ake ma yara insha allahu za a samu nasara da ci gaba sai arma ya hamisu ya ce yau da gobe hanyar ita ce samun shugabannin makaranta adalai allah ya gyara mana amin sai baba gana ibrahim zangon daura ya ce bayan gwamnati da masu hannu da shuni da ma sauran al'umma sun bayar da gudunmuwarsu wajen inganta harkar harkar ilimi abin da ya rage gwamnati ta yi shine ta kafa kwamitin amintattu masu gaskiya da rikon amana waɗanda za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumomin ilimi wajen ganin an samar da duk ababen da ake bukata a makarantun firamare zuwa sakandare kamar kujeru tebura littattafai da duk kayan karatu na zamani sannan a inganta albashin malaman. sai ibrahim m muhammad riba ya ce sai an gyara ma malamai albashi sannan a sama wa makarantun kayan aiki kamar azuzuwa da kujeru da ciyarwa ga 'yan sakandare sai bashir kabir ya ce assalam ta hanyar kara ma malamai kwarin gwiwa tare da inganta koyo da koyarwa sai muhammad maina kuma gannam ya ce hakika yau da gobe masu hannu da shuni suna da nasu gudunmuwa su tallafa da arzikinsu da kuma karfin fada ji, wanda wani talaka ba shi da shi na gode yau da gobe sai halima aliyu ingulde ta ce yau da gobe hanyar da masu ruwa da tsaki za su yi domin samar da bangaren samarwa da kashe kudaden tafiyar da kudaden ilimin firamare da sakandare a kasashenmu shine na farko a ƙara yawan malamai a makarantu na biyu a ƙara wa malaman kuɗin albashi domin su samu ƙwarin gwiwa domin bunƙasa ilimi a nahiyarmu. sai zaharaddin umar abdullahi bici ya ce wannan ya ta'allaka ne da gwamnati kama daga fitar da kaso mai yawa a fannin ilimin firamare da sakandare har zuwa samar da mutane na gari waɗanda za su tafiyar da ragamar makarantun firamare da sakandare sai bello sani kakangi ya ce hakika ilimi yana cikin wani hali wanda yana buƙatar taimakon gaggawa a yankunan mu da fatan hukumomi za su ba da gudunmuwarsu bisalam Sai Tanimu Inuwa zangon buji ya ce salam yau da gobe shirin matasa barkanku da wannan lokaci. Hakika ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ma masu ruwa da tsaki da su dinga hada kudaden da za su dinga taimakawa wajen farfado da ilimin firamare da sakandare domin kuwa wannan karatun su ne tushen ilimi a duniya. Yau da gobe ku tashi lafiya. Sai da Suleiman na faɗa ya ce salam yau da gobe. Ya ce a gaskiya ni yau ba sharhi zan yi ba sai dai ina so ku bani dama domin in jinjina muku a dangane da kokarin ƙoƙarin da kuke yi wajen wayar da kawunan al'umma akan batutuwa da dama da suka shafi rayuwarmu kama daga lafiyar mu ilimi da ma yadda ya kamata mu zauna da makotanmu tare da ma sanin haƙoƙinsu akan maƙotakar da fatan Allah ya ƙara muku basira da hazaƙa yau da gobe ku tashi lafiya. Idan muka leƙa shafinmu na Twitter at Bello Ishaku 3 ya ce ta hanyar gina makarantu da samar da kayan koyarwa da biyan malamai su yadda ya kamata a kan kari. Sai at Bakira Dauratu ya ce hakika harkar ilimin primary da secondary a ƙasashenmu na Afirka sai dai mu Allah ya kawo mana agaji. Sai at Sa'idu Katamma ya ce yau da gobe hanya ɗaya tilo da za a bi shine inganta albashin malamai. Sai daga ƙarshe at Sani Aliyu Turaki ya ce salam yau da gobe a gani na ta hanyar tallafawa malamai da ma yara yaran su kansu tunda kowa na buƙatar taimako gaba dai gaba dai yau da gobe to mun gode a ci gaba da turo mana saƙonni. to mun gode sosai kan ta bakin mare mun gode a cigaba da aiko mana da haka muna son ji ta gurin su <laughs> eh haka yake mm. to ga karashin tattaunawar wakilinmu na jihar Katsina akan harkokin ilimi wato Zahardin Sani tare da Abubakar Ali Dogo Abdulaziz Sani Irobala Yazid Ahmad da kuma Aisha Abdullahi e to mu a tsarin mu wanda kusan kusan kowa da kowa ya sani za a ce gwamnati ita ke yi wani mataki kamar mu a wajen mu kowa zai ce gwamnatin jiha ce ko ba haka ba ba babu awareness ne na suwa suwa kamar awareness kamar faɗakarwa kenan eh, babu faɗakarwa da wayar da kan mutane suwaye suwaye masu ruwa da tsaki a cikin sabgar ilimin nan shi yasa tun magana ta ta farko zaka ji na ce ya kamata abubuwan nan guda hudu su zo su za su ɗauki ilimi ita iyaye malamai sai ita gwamnatin ko ba haka ba da ita hukuma ilimi da su wannan international donors ɗin nan to da ake so a nan ya kamata kowa ya zo ya sa ƙarfin shi a garol ɗin da yake buga duniya ta san garol ɗin da iyaye suka buga garol ɗin da gwamnatin jiha ta buga ga rol ɗin da gwamnatin ƙaramar hukuma ta yi ga rol ɗin da wannan gwamnati tarayya ta yi ga kuma role ɗin da ita majalisar ɗinkin duniya take yi particularly cikin uh, using wannan dono agencies ɗin nan da suke yin wannan aikace-aikace. to malam abakar lokaci yana ta hararan mu to kai a naka fahimtai ya kake kallon irin su waye suke tafiyar da harkokin ilimi a naka fahimtai. to za mu iya cewa wanda suke ba da uh, gudunmawa ɗari bisa ɗari a harkokin ilimi ko kuma mu ce kashi saba'in kamar yadda shi abokina ya faɗa gwamnati ce gwamnatin tarayya gwamnatin jiha daga nan kuma karamar hukuma gwamnatin tarayya yanzu in ka shiga makarantu zaka ji ta kawo littattafai wanda ga yanan ma rubuta baro FGN FGN zaka an rubuta wasu kuma littafin za ga an kawo daga subeb ne saboda haka su suka suna ba da gudunmuwa sosai wajen ci gaban ilimi sannan kuma akwai sannan kuma ƙananan hukumi suna tallafawa su ma na kawo irin suna ƙoƙarin kawo alli suna ƙoƙarin kawo blackboard haka na yara wanda za su amfani da shi littattafan rubutu haka suna nan wannan kokarin to mala a wannan non governmental NGOs su ma suna bada gudun sosai to mala iro kaje da mala Abubakar ya ce ya ce kamar da shi ma mala zai ya ce shi a nashi kallon gwamnati ita ce take tafiyar da ilimi to kai kai ma haka ne eh alhamdulillah gwamnati tana taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da ilimi amma nauyin bai wai taya a wuyanta ba ita kadai akwai wasu bangarori da ban je an yi magana a kansu ba misali in muka ɗauki makarantu haka gwamnati ta taka rawa wajen gudanar da duk wasu hidindimu na makarantu amma akwai taimakon waɗansu wani ɓangare da yake tallafa ma gwamnati wajen gudanar da duk wasu hidindimu na makaranta misali in muka ɗau eh, pta parent teacher association a duk makaranta za ka samu akwai kungiya ta iyayen yara da malamai su ma wannan bangare suna taka muhimmiyar rawa wajen harkar ilimi to malama aisha an yi wannan tattaunawa wanda ga lokaci mun ga kamar yana hararen mu yana so mu dakatar da wannan shiri ta ya kike ganin za a shawo kan irin matsalolin rashin wayewa na al'umma su san ta ya kuɗin suke shigowa kuma wake tafiyar da harkokin iliminsu To alhamdulillah ba abin da zan ce he dai mu gode ma Allah mu gode ma gwamnati sabida ita ke ba da kula kamar yanayin wajen zama da sauransu sabida yaron ka kai dai kawai dai a ce ka je kai karatu kamar ɗawainiya su ne me yasa ake cewa gwamnati ba ta yi albashi ba in lokaci ya yi wata a ce gwamnati ko in albashi ya kama ai gwamnati muka sani kina da ya kamata a ƙara faɗakarwa ganin cewa kamar mutane ba su san yadda za a ake tafiyar da harkokin ilimi ba ko kuma in ce mutane ba su yadda ake tafiyar da harkokin kashe kuɗi ba da kowa ke ɗaukan nauyin tafiyar da karatu. Gaskiya ba abin da zan ce wasu daga iyaye ne. Sabida sun dai gani kawai an gyara ma yaron su waje kawai an ɗau malamai. Sabida duk abin da ya ka karanta ba abin da ya kai koyarwa abin nan to me zai hana kaga ana koyar da yaron ka kyauta ya JS1, JS2 ya je har ƙarshe ba za ka rika matsa mashi ba sabida da sun ga biya ake yi ba za su yadda su yi asara kuɗin su ba to dole gwamnati ta matsa ba za ta saki kuɗi ba sabida su ma akwai wahala kawai ana dai ganin kuɗi ne suna gyare-gyare ba a sanya akai aka same su ba. Malam Abdulaziz mun dai ta tattauna akwai cikin waɗannan al'umma da muka tattauna da su wasu nunin cewa wani lokaci eh, ba a da ilimi na faɗakarwa wanda kama faɗakarwa ba ta ishi al'umma ba ba su san yadda ake samun kuɗin nan ba da ake tafiyar da ilimi wasu ba su san ma wa ake tafiyar da harkokin ilimin nan ba a gwamnati ya kamata ta kafa wasu ƙungiyoyi wanda za su wayar da kan al'umma su nuna musu ga ta yadda ake samun kuɗin nan domin me domin su matsa ma 'ya'yansu akan harka ta ilimi domin idan gwamnati gwamnati bata yi wannan kokari ba na ta kafa wannan kungiyoyi ta wayar mu da al'umma kai al'umma ba za su waye ba su gane cewa ga ta yadda ake samun kuɗi nan ga kuma ta yadda ake kashe wannan kuɗi saboda haka idan gwamnati ta yi wannan muna ganin insha Allah ta'ala za a wayar da kan al'umma kowa ya san yadda ake tafiyar da kuɗin kuɗaɗen gwamnati san ga yadda ake abubuwa to malam abaka kai me zaka ce dangane da wannan tambaya da naima malam Abdulaziz to ni ma yana da ra'ayin cewa gaskiya ta hanyar wayar wa jama'a kai shine zai samar musu ilimi na a yadda gwamnati take samar da kudadenta da kuma take kashe su a hukumar ilimi kamar misali amfani da gidajen rediyo gidajen talabijin duk wa'in wasu abubuwa ne wanda a cikin ƙauyen ƙayau karkarori zaka tar da mutum na jin rediyo so zai san ga halin da gwamnati take ciki kuma ga take samun kuɗin ta kuma ga take kashe su to malam yazid ilimi ya dan ragu na wajen faɗakarwa al'umma ba san yadda ake samu kuɗin nan da ake tafiyar da ilimi ba san ma wa ke tafiyar da ilimi ba akwai wani ƙarin haske da za ka yi eh, to shi yasa mun kamar yadda aka yi economic summit to shi ma ya kamata a zo a ce a educational summit kusan kowace jiha karamar hukuma kowace zo su zauna san me matsalolin na ilimin nan kuma daga nan ne a tunda an kira masu ba da tsaki kowace makaranta su ba da wakilin iyayen yara su ba da wakilin su ko ba haka ba ya je a zauna a tattauna waɗannan matsalolin kaga daga nan in ya dawo ya faɗi mutanen to ai ga matsalolin ga matsalolin ka kowa zai san ga daga inda matsala take kuma ya ake maganinta in magana gine-gine ce a wa yake ba da kuɗin nan wa zai kaza wa ke da haƙƙin ɗaukan malami to ta nan hanyar wannan wayar da kan iyayen yaran ko ba haka ba tunda maybe za a ce a ah, wasu kila ba su da damar sauraron rediyo da wada wani abu amma yan suna zuwa makaranta 'yan aka ce a ah, kowa ya zo da baban shi 'yan baban shi ya zo ita hukuma makaranta ta ce to muna so cikin ku hidda wakili za a je karamar hukuma a zauna da karamar hukuma a je jiha a zauna kowa ya san me matsalar makarantar su da ita kuma gwamnati ya za a yi ta samu wannan kudaden kuma su ke ba da wannan kudaden mu kuma wani rol za mu buga dole sai an yi wannan malam iro daga karshe kai ma na zo gurinka kamar tambayar da nema sauran abokan tattaunawa mu a cikin bayananmu kuma kun yi bayanin cewa rashin faɗakarwa wanda al'umma musamman waɗanda suka fi a yankunan karkara ba su da ko kuma mu ce wayewar yadda ake samo kuɗi da kuma kashe su na tafiyar da harkokin ilimi da kuma yadda su ba su ma san waye yake tafiyar da harkokin ilimin nan ba akwai kai ma ƙarin bayani za ka yi da ƙarshe? Eh alhamdulillah akwai karin bayani da nake so ko in ɗanyi sharhi akan abubuwan da wannan zaure ya tattauna ko abokan zamana da suka tattauna. Ina goyon bayan cewa wayar da kai ga jama'a dangane da yadda gwamnati take tafiyar da harkar ilimi ya yi ƙaranci. Misali in kamar yadda Malam Abdulaziz ya ce, kafa ƙungiyoyi waɗanda za su rika wayar da kai na yadda gwamnati ke gudanar da harkar ilimi yana da matuƙar mahimmanci so amma ba gwamnati kaɗai ya kamata a ce ta kafa wannan kungiyoyi ba kungiya ba a akwai ɗaiɗaikun mutane da ya kamata a ce sun kafa ƙungiya. sannan yadda malam malam eh, yazid ya magana cewa idan lokaci zuwa lokaci ya kamata a ce hukumar makaranta tana kiran iyayen yara ana taro dangane da yadda ilimi ke tafiya a wannan jiha tamu hanyoyin da za a rika bi kenan ana wayar da kan jama'a dangane da yadda gwamnati take gudanar da ayyukanta na musamman in muka ɗau ɓangaren ilimi da muke magana akan shi wayar da kai na yadda gwamnati ta kawo kayan aiki ko ta yi gine-gine shine hanya mafi sauki mafi saukin fahimtar yadda gwamnati take gudanar da ayyukanta misali akwai ƙungiyoyi da dama da suke wayar da kai in muka ɗau social media akwai ila karkarar da zaka iya zuwa ba sa waye da wannan ba amma rediyo da irin dajin da ka shiga ko ƙauyen da ka je za ka samu akwai rediyo to me zai hana ƙungiyoyi su rika shiga gidajen rediyo suna wayar da kan jama'a dangane da yadda gwamnati ke tafiyar da harkar ilimi ba ma a jiha ta ba ta katsina kawai a kowace irin jiha so hanyar rediyo da talabishin da jaridu hanya ce mafi sauki ta wayar da kan jama'a yadda gwamnati take gudanar da harkokin iliminta. To alhamdulillah anan muka kawo ƙarshen wannan shi na yau da gobe wanda sashen Hausa na murya Amurka take gabatarwa a kowane yammacin kowace ranar Litinin zuwa Juma'a. A madadin su waɗannan al'umma da muka tattauna da su Malam Abdulaziz Sani Funtuwa da Abubakar Ali da Malam Yazid Ahmad da Aisha Abdullahi da Irabala. A nan ne Zaradin Sani Funto da na jagoranci shirin daga nan Katsina nake cewa a huta lafiya. To muna godiya Zaharaddin da tawagarka a cikin zauren muhawarar yau da gobe wanda kuka tattauna akan maganar daukar nauyi ko kuma wake da alhakin daukar nauyi na kashe kudade a firamare da sakandare tare da mm. tawagarka muna godiya sosai. Mm. To Maryam kin ji fasafi na tukunji. A mm. sai eh. magana sosai. Yawa. Fede me ake eh, cewa? Eh, bari har ake cewa an yi <laughs> filla filla. To to kamar yadda muka yi alkawarin cewa za mu tattauna kai tsaye da wasu masu ruwa da tsaki ko kuma mutumin da yake da ruwa da tsaki akan maganar haraka ko kuma sani na maganar ilimi da yadda ake tafiyar da shi kasancewar ya taɓa marike wani mukami a najeriya da ya shafi jagorancin <laughs> kwalejin ilimi mm. to muna tare da farfesa yusuf alhassan wanda yake a nan amurka malam barka da warhaka barkanku da aiki wajen ce Allah ya saka da alherinsa. Amin amin farfesa. Sannu sannu. Gode. Yawwa. To yau to gashi mun kwararo kan mu kan maganar daukar nauyi ko kuma alhakin ilimi misali musamman wurin kashe kudade ginin makaranta ne a'a kudaden da za a siye su alli ne a mm-hmm. littattafai ne a'a kila abincin da yara ne mamaye suke ci a makaranta da su shin za mu auna can kasashen mu muna kiransu kasashe masu tasowa nan kuma ana mm. kiransu kasashen da suka ci gaba mm. shin firamare da sakandare farfesa a nan irin kasashen nan wake da alhakin kashe kuɗaɗe ne kuma ya ake kashe su ne a takaice misali to na farko a masu ko mai babban ɗaukar nauyin alhakin ilimi mm. na elementary da secondary a nan amurka mm. ita ce gwamnatin jiha mm. da kuma karamar hukuma da jihohi ita gwamnatin ƙasa gaba ɗaya ba ta da wannan alhaki akwai dai wasu kuɗaɗe da ta kan ware wanda eh, ban sun fasara su da hausa ba ko zan ce da ake cewa grants ta kan eh, bayar amma mm. shi ilimin elementary mm. da secondary gaba ɗaya yana wuyan gwamnatin kowace jiha jihohi hamsin ɗin da muke da su mm. da kuma ƙananan hukumomi a taƙaice eh. su suke ba da wannan kuɗi su suke kula da gine-gine su suke ɗaukan malamai kuma su suke ba da duk wani abin da ya dace mm. na kashewa da za a yi daga zancen alli da kuka faɗa da littattafai da eh, na'urori na ayyuka su ne kwamfutoci da sauransu mm. to banda wannan bangare mm. akwai kuma bangare na kamar ni da kai yanzu mu je mu kafa makaranta mm-hmm. ko ta elementary ko ta secondary Me zaman kanta kenan eh me tsayawa masu zaman kansu amma dole mu bi ka'idar wannan jihar da mm-hmm. kuma wannan karamar hukuma mm-hmm. to saboda kafin mu kafa wannan makaranta sai mun je mun karɓi littattafai mun karanta mun komai mun ga ka'idoji sannan mu sami takardu mu cike kuma mu tabbatar cewa su kuma mu mayar da su ga gwamnati ta jiha so na bangaren ilimi su kuma za su duba su ga cewa eh muna da duk wani abin da ya kama daga kan kuɗi zuwa malamai da kuma gini ko gine-gine hmm. na wannan ita makaranta mai zaman kanta ko ta firamare ko ta sakandare. Hmm. To in gwamnati ta amince da wannan to sai a baka dama ko a bamu dama ni da kai sai mu je mu kafa wannan. To hmm. masu zaman kanmu kenan ko masu zaman kanmu an kasu kashi biyu ko uku. Akwai masu zaman kai wanda suke a ba ruwansu da wata harkar addini. misali kawai duk wanda yake da sha'awar baya son ya kai ɗansa ko ƴarsa makarantar gwamnati mm. zai kawowa makarantar mu da muke zaman kanmu ya biya mu dama ga abin da muka saka akan mm. kowane yaro ko yarinya mm. na karatu bangare ɗaya kenan akwai bangare kuma na masu addini kamar za ka ga akwai makarantu eh, da suke ƙarƙashin coci-coci daga kan ah, elementary kai ba ma kan elementary ba akwai abin da ake kira early childhood education shine na farko daga yaro ya kai shekara ɗaya ko biyu da ake mm. sa shi ana ya zo ya shiga elementary ya mm. zo secondary kuma ya fita mm. wasu ma har da makarantun gaba da secondary suna zuwa irin nan coci-coci duban da coci akwai makarantun musulmai ma su ma akwai suna da nasu so kaga shine ne rancen addini gaba ɗaya akwai addini na musulunci akwai addini na krista to su ma suna da nasu makarantun hmm. su ma wanda suke ka'idojin nan da ake bi su kuma akwai nasu wani board wanda ke kula da wannan bangare nasu irin waɗannan makarantu masu zaman kansu hmm. ko na addini ko ba na addini ba hmm. to wato sai dai an bi ka'idar da take ta dace da tsarin ilimi na ƙasa ba na ƙasa ba na jiha na jiha ma kenan kawai eh alhakin yana kan kowace jiha kowace da tsarinta. tsara cewa ga iliminta ga ga yadda take son a gudanar da harkar ilimi. Mm, to to kafin eh, wani ƙara samu. Ita mm-hmm. kuma gwamnatin ƙasa ta koli tana kallon kowa. Mm. Wanda ya kauce ka'ida ta ƙasa gaba ɗaya mm. za ta kira wannan gwamnatin mm-hmm. jihar. Ko ta sanar da ita cewa fa kun kauce ka'ida. kun kauce ka'ida guri kaza fa to in za mu ba ku lokaci ku gyara in ba ku gyara ba ga irin horon da za mu yi muku tunda akwai kuɗaɗe da suke bayarwa wannan kudin sai kaga an hana ita wannan gonaki to kaga za ta dan samu rauni ko ta raunana wasu gudanar da bangaren ilimin mm. to sannan sai kashi na uku na gaya maka na masu zaman kansu mm-hmm. su ne kamar yanzu ni da kai mu ce ba ma son makarantar masu wanda suke zaman kansu mm. ba kuma ma son makaranta addini mm. amma za mu ringa koyar da yaran mu a gida gidajenmu wannan kuma na gidaje mu ma dole mu bi ka'idar kamar yadda waɗannan makarantu masu zaman kansu suke mu je mu gabatar da kanmu a ofishin gwamnati hmm. kuma dama kowane yaro ana da sunansa da yake da suna komai nasa hmm. so ka'ida ce kamar da ka sani a ƙasar nan karatu dole ne daga elementary har zuwa secondary hmm. ka sa ka ko yarinyarka in ka ki to doka za ta hukunta ka wataƙila ma hatta kai ka ga gidan yari da kuma tara to ka gabatar da ilimi ko ba da ilimi daga hmm. elementary har zuwa secondary ya zamana dole ne a kasar nan kuma kyauta. Amma in ba ka son na kyauta na gwamnati hmm. kuma ba ka son wanda ba za ka iya koyarwa a gidanka ba, hmm. dole ka tura ɗanka ko ‘yarka ga makarantun gwamnati da muka na bayani na farko su ne na wannan ilimin ah, elementary da secondary. yau wato farfesa saboda lokaci bari to tunda mun ji gaba kusan jimilla ko kuma mu ce ka takaita mana yadda yake a amurka to mi isa mu a kasashen mu masu tasowa abin yake faskara ne gashi an ce kaga a bisa tattaunawa da aka yi da matasa akwai maganan jiha na badawa ita ma karamar mm. hukuma na badawa mm. eh, kudin ya ake suke zirarewa ne kawai sai kaga aji ba wurin zama aji a fashe aji ba rifin kwano mm. aji yan ana ruwa yana jika yara da yawa shine matsalar da ake har mutane ma na ce kamar gwamnati ma yaudarar mutane kawai suke yi a wani mai sako ma da abin da ce ce ne ce kawai in kana son ilimi sai dai kuɗin ka har yake to Allah ya saka wasu sardaunar da eh, Sa'amadu Bello marigayi me zaka ce mm. akan na Najeriya misali a takaici to gaskiya rashin sanin ka'idoji da manufofi na rayuwa ta ƙasa mm. misali yanzu in ka duba ai yanzu a ƙasar nan ba ko jiya da shekaran jiya an yi tawaye da tarzoma da zanga-zanga ba har wasu 'yan majalisar ƙasa da na dattijai sun je sun shiga ciki na 'yan democrat misali mm. akan nuna baki da suke zaune a ƙasar nan mm. to ai kaga ba wani abu ne abinda zan ce democracy ne eh, gaskiya yadda yake ya kamata ya aiki mm. kaga wannan gwamnati eh, shugaban ƙasa ya ba da ah, doka a yi to kaga jama'ar ƙasa kuma su ga wasu daga cikin su ga abin nan ba su amince ba shi ne suka fito suke faɗan albarkacin bakin su kuma ka ka'ida suka bi a wannan kundi na ka'ida na ƙasar nan da ake kira constitution mm. kaga ya ba kowanne dama ya faɗi albarkacin bakinsa mm. ko ya ji daɗin abu ko bai ji daɗin kuma har yau ba wanda muka ji an kama mm. To, mm. kuma mu yanzu a kasan baka isa kai wannan ba. Mm. In abu ya dame ka kawai sai dai wanda zaka zo kai murna eh wannan za a kyale mm. ka. Amma ka fito ka ce gwamnati bata kyauta ba. Sai a naram da kai. Suka cin bakin ka. <laughs> Sai ka ga wato wai suke da suna masu tsaro wannan nufin wato security eh. agent sun bakunce ka. Wato sai bayani ya kara tsawo. To, <laughs> farfesa um, ban sani ba ko uh, su masu ruwa da tsaki a harkar ilimi ko su ma 'ya'yansu suna karatu a irin makarantun gwamnati. a nan ba misali eh. to a nan kasashen gaskiya misali wasu na yi wasu ba sai misali kamar shugaba obama da ya gama karatu da ya gama abin wasu karatu da ya gama mulki kwanan nan mm. idan ka duba cewa wato 'ya'yansa mm. a makarantun masu zama kansu ya saka su mm. bai saka su a makarantun gwamnati ba ba don komai ba shin ko ku ɗaukar rai yana eh, da dama ya yi wannan. Mm. Kuma aljihu yana nan. Yawwa. <laughs> Mm. Kuma 'ya'yansa guda biyu mata da waɗannan da ake yawan nuna su tare da su da sauransu. Mm. private school suka yi a nan Washington DC. Ɗaya ma bata karasa ba har yanzu shi za Tana nan an bar yawa ka gani? To wannan kaga shan ko ka ɗaukar rai. Amma duk da haka wannan bai hana shugaba Obama ya taimaka wa ilimi na ƙasar nan ba kuma ya kai wani matsayi da ya kamata ba. Haka. to mm. to saboda haka duk da wannan da ya bi ah, ya bi ka'ida ba wanda zai zo ya zarge shi ci ah, ka kana shugaba ka tura ɗanka private school amma kai ka yi kaza da kaza. Yau Allah farfesa ka gararo bayani amma za mu ci gaba. Haka wallahi. Ina wannan hira bata kare ba gaskiya. Gaskiya kan. <laughs> Mun gode mako mai zuwa za mu neme ka insha eh. Allah. Eh, <laughs> eh, masu sauraro kuna iya tuntuɓar shafukanmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Sannan a ci gaba da bin shafukanmu na Facebook da Twitter ta hanyar lalibar sunanmu na VOA Hausa. Yanzu a madadin. Maryam Bashir Buga da safina ta sada so dangi da julie levis gresham wadda ita ce ta bada umarnin shirin tare da taimakon sai da hamdun sai injiniyan mu nero lanus ni usman ahmad kabar a madadin jarmai da ya haɗa mu da ku a shafin mu na facebook eh, live nake cewa mu zaman lafiya Yau da gobe muryar Amurka ta yau ta tantance, ta yi bincike ta zaro zance. ba ruwanta a yau da malalaci